sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafi da shirin a bari ya huce amma kafin nan bari mu je da duniyar ta waye gari. To Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce sojojin Amurka ba za su kammala janyewa daga Afghanistan cikin 'yan kwanaki masu zuwa ba. Duk kuwa da cewa sojojin na Amurka har sun bar filin jirgin saman Bagram wanda shine sansanin sojin Amurka mafi girma a Afghanistan kuma har sun miƙa shi ga rundunar dogarawan tsaron ƙasar ta Afghanistan. Sansanin mai nisan kilomita 60 arewa da birnin Kabul. ya shafe kusan shekaru ashirin a matsayin babbar tungar da amurka ta ja daga a yakin da take yi na neman kawar da taliban daga mulki da kuma farautar 'yan ta'addar da suka yi sanadin mutuwar dubban amurkawa ranar 11 ga watan satumban shekara ta 2001 a'a a cewar biden a jiya juma'a lokacin da 'yan jarida suka tambaye shi a fadar white house ko saura 'yan kwanaki kawai sojojin amurka su kammala janyewa daga afghanistan jiya juma'a gwamnatin habasha ta yi watsi da zargin da ake mata na abin da aka kira makure ma mutanen yankin tigray wuya ta wajen hana su abinci wanda suke matukar bukata da sauran kayan agaji ganin hanyoyin jigilar kaya da kuma kafafen sadarwa na ci gaba da kasancewa a katse a wannan yanki wanda ya shafe shekaru goma yana fama da matsalar fari mafi muni a duniya ministan harkokin wajen habasha da mike mekonin ya yi magana da 'yan jarida kwana guda bayan da aka rusa wata muhimmiyar gadar zuwa wannan yanki mai mutane miliyan shida kuma majalisar ɗinkin duniya ta nuna cewa wannan aikin wata rundunar soji ce ta musamman da ke yankin amhara mai makwabtaka da wurin hukumomin amhara dai sun mamaye yammacin tigray suka kori dubban 'yan kabilar tigray daga wurin nunawa da ake wai muna ƙoƙarin mu shaƙe wuyar mutanen tigray ta wajen hana kayan jin kai zuwa yankinsu da kuma amfani da yunwa a matsayin makamin yaƙi wannan ya ma wuce shirme ba mu da dalilin yin hakan ko muskala zaratan ai mutanenmu ne in ji da meke tattalin arzikin amurka ya samar da ƙarin ayyukan yi wajen dubu ɗari takwas da dubu hamsin a watan jiya a cewar rahoton ma'aikatar kwadago a jiya juma'a wanda wannan ita ce alama ta baya-bayan nan cewa tattalin arzikin amurka na farfadowa daga durkushewar da ya yi sanadiyar annobar corona mutane wajen miliyan tara da rabi ne har yanzu ba su da ayyukan yi a amurka to amma rahoton na jiya jama'a na nuna alamar cewa ba a wahalar samun ma'aikatan da za su cike guraben aiki Ƙarin ayyukan yi da aka samu a watan na Yuni ya matuƙar zarce ƙarin dubu ɗari biyar da dubu hamsin da tara da aka samu a watan Mayu, sannan ya riɓanya ƙarin dubu ɗari biyu da dubu sittin da shida da aka samu a watan Afrilu fiye da sau uku. Tattalin arzikinmu na kan miƙewa kuma annobar corona na neman arcewa. a cewar shugaban amurka joe biden a fadar white house yayin bayani ga 'yan jarida game da rahoton marasa ayyukan yi amurka ta kai zubi miliyan biyu da rabi na alluran rigakafin corona da kamfanin Madona ya kirkiro zuwa kasar pakistan jiya jama'a wanda wani bangare ne na jimlar alluran rigakafi miliyan tamanin da amurka za ta rabar ma kasashe a fadin duniya ofishin jakadancin amurka da ke birnin islamabad ya yi bayani a wata takarda cewa ana tura rigakafin ne tare da haɗin gwiwar shirin covax na majalisar ɗinkin duniya na raba rigakafi a faɗin duniya da hukumar unicef da kuma gwamnatin pakistan waɗannan alluran rigakafin za su ceto rayuka su kuma taimaki pakistan ta samu fita daga wannan matsalar wadda ta addabi iyalai da kuma al'ummomi da dama a duka ƙasashen namu biyu a cewar jami'ar hulɗa da jama'a ta ofishin jakadancin amurka angela agle ta ƙara da cewa al'ummar da aka yi wa rigakafi ka taimaka wajen farfaɗo da tattalin arziki da kuma ma'amalar jama'a da muke marmari duka jiya jama'a amurka ta yi shelar kakaba takunkumi ma jami'an soji da wasu mutane da kuma kamfanonin da ke da alaka da sojin kasar myanmar wanda wannan shine na baya-bayan nan a martanin da take mayarwa kan juyin mulkin da aka yi ranar ɗaya ga watan fabrairu a wannan ƙasa ta kudu maso gabashin asiya. kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. an yi gari lafiya na goma an tashi lafiya lafiya kalau alheri ya wurin ku lafiya limi masha Allah New York ga munan malam sai zafi ake banka mana haba ana ana ma magana ana ma magana wai eh, hmm. yayata tana ba ni labari kasan eh. kasan akwai wurare har yanzu musamman da waɗanda suke aiki a kamar gidajen magani kai ko ka ganin likita ma in ka je ka san sai an gwada eh gaskiya zafin jikin mutum da sauransu eh <laughs> wancan asibitin da ta je eh. ta na'urar goshi ba irin wanda za a zo a rike a sa maka goshi ba kai goshin ka zaka kai da kanka eh kanana eh. to ta ce to da <laughs> aka zafi zafi daga inda ta fita daga mota ta shiga ɗakin zafi mm. ya gasa ta ta shiga ta saka goshi a na'ura kawai sai na'ura ta fara iwu wii kama an saka <laughs> dai an zo da wuta kusa da na'urar <laughs> <laughs> ta fara iwu maimakon ta nuna ko a ce zafin jiki ya mm. wuce kiban sai ta hau ihu eh, abun ya fi karfin zafin jikin dan adam sai ta zo ta ce musu kai na'urar ta lalace tana ta kara tana ta kara eh. ta ki daina kara sai da ta kiris ma'aikata suka fito tana ce ma wata ita ta sa abin da ya sa ma'urar ta lalace sai eh. ta ogan wurin ta ce babban su ta ce a'a ba lalacewa ta ba kin fito rana ne jiki jiki ki zafin yayi yawa yayi yawa tsaya nan mm. gefe tukuna tsaya aka sa ta tsaya gefe dan kadan eh ta dan huce abunta raba eh ta raba ta koma <laughs> irin zafin da aka ni ni fulawa ta duk waɗansu sun zama eh, eh, sai binnewa mm, sun zama mm. gawa ba za su farfaɗo ba kwata-kwata gaskiya ana zafin da ina jin shekaran jiya sai da aka ba da sanarwa ga baki daya a new york aka ce kowa ya dan samu dan lokaci ya dan kashe wasu abubuwa don saboda a yi wato a yi tattalin makamashin da ake amfani da saboda ba haka ba akwai yiwuwar eh. a zuwa ɗauki wuta ma a ƙasar saboda irin zafin da ake yasa kowa na buɗe injin raba na air condition wallahi so abin gaskiya akwai tashin hankali sosai to Allah ya ba mu lafiya Allah kuma ya kare mu kin san wasu sun dauka a nan ba ba a zafi sanyi ne kadai shekara zan baka labarin to shekara da na zo shekara farko hmm. na je lokacin zamu je neman Eh, lasisi hmm. nan dai abin da dai eh, yake da kyau a nan shine idan ana zafin nan hukuma tana taimakawa kaga za a tana da wuraren sanyaya wuri da mutane in ba su da abin sanya wuri dinan za su je kawai za su shiga wurin su dan jin eh, haka ne fa za a ta ba ruwaye eh. ruwa wanda aka ruwan kankara haka je za a ta ba mutane kada motocin safa safa eh. na gwamnatin nan da dama sai ka biya kuɗi duk za a rika daukan fasinja kyauta ne dan dai in rage wa mutane mutane radadin zafi da ake ji haka ne a hmm. cikin rana to Allah Allah taimake mu Allah samu mu ga bayan wannan yanayin shi ma amin sun ma amin amin sun ma amin kenan an yi sanyi a ce an yi eh, sanyi eh kwarai kuwa dan adamu ai sai a hankali <laughs> haka yake to bari mu bude wannan zangon da gaishe-gaishe kamar yadda muka saba yau ma za mu zaga domin muna da auren raki. Hmm. yawwa to bari mu mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan trustee moses yusufu dembo da na ben wilson sambo waɗanda za a ɗaura auren 'ya'yansu jen wilson sambo da kuma emmanuel moses dembo yau ɗin nan da karfe goma na safe a ekwa gospel 2 jenta jos bayan tashar motar gada biyu sai kuma gaisuwar fata alheri da taya murna ga yalan bukar wakil da na alhaji garba adamu waɗanda za a ɗaura auren 'ya'yansu baba ga na bukar wakil da hadiza alhaji garba waɗanda dukansu su ma 'yan jarida ne suna aiki a gidan rediyo dandalkura da ke garin maiduguri to su za a ɗaura auren nan yau ɗin da karfe goma na safe a unguwar Dikwa Locus Sinimari. To Allah ya sa an yi waɗannan aurariki a dace, Allah ya ba zaman lafiya da albarkar zaman tare. Amin sun amin sai kuma saƙon taya murna zuwa ga iyalan marigayi Alhaji Abdul Salim da na marigayi Alhaji Haruna Alhassan na ɗaurin aure 'ya'yansu Muhammad Salim da aka fi sani da Alo da amaryarsa Farida Alhassan. wanda za a daura a ranar tara ga watan yuli wato watan julai kenan bayan sallar juma'a a masallacin annur da ke wuse 2 a birnin abuja akwai kuma walima na wannan auren da za a yi wanda za a yi da karfe 6 da yamma kenan a city park mark da ke bayan diamond bank kenan a nan wuse 2 za a yi wannan walima to Allah ba da zaman lafiya da kuma ba da zuri'a ɗayi ba to sai dai ana yin jama'a ne cewa za a biye wa dokokin kariya na coronavirus a wurin don haka kowa ya yi wannan tanadi kafin ya isa wurin ɗaurin auren da ma waliman da za a yi to haka haka kuwa aiko aiko sun mm. kyauta wannan <laughs> sharɗan wannan cuta kusan sai ka ce mutane ma sun mance da ita duk maganin kenan kowa yana harkar shi kawai yanzu da sabon nau'in cutar mai saurin yaɗo mai saurin kuma abin nan illa ta fito yanzu ne kuma ba a ɗauki abin da muhimmanci ba yawwa shi ne shi ne fa ake magana na ana magana cewa haka ne to Allah ya sa dai mu eh, mutane su kara hatara amin sun amin amin alkawarta makon da ya shige eh, na gwamma mun yi bako wanda shi wato comrade muhammad aliyu funtuwa ba haka aka koro hira lokaci ya gure mana to eh, yau din nan idan Allah ya yarda za mu eh, idasa wannan hira domin mu je abin da yake sha'awa da kuma shi ma waɗanda suka fi burge shi kamar da ya bayyana a cikin hirar nan da kuma abin da yake burge shi da dai sauran bayanai mm. a cikin wannan hirar to amma kafin mu kai ga haka bari mu koma zangonmu na sada zumunta wato facebook domin miƙa gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga ma'abotan wannan shiri a bari ya huce waɗanda suka aika sakonni suka buga sakonni a ƙarƙashin labari da muka wallafa a shafin namu muna mika gaisuwar fata alheri ta abar ya huce zuwa ga ibrahim umar iko da yunus m uzair sai saminu mai mai gadon kunsa zaɓinsa Allah ya sa na faɗi wannan. Mm, amin. Ko unguwa ce daidai a tufa kunsa. Ikon Allah. Yawwa gadon kunsa sai kuma Obandoma ke ne. Tsohon mm. a bari ya huce zuwa ga Shafi'u Ibrahim da Suki. Sai kuma Alhaji Laki Funtuwa da mai jidda Muhammad Gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Mahmud Salisu Kauran na Moda da Shu'aibu Zedani kefi sai ali dahiru gaisuwa bari huce zuwa ga shafale da suleiman umar gaisuwa bari huce zuwa ga aminu mai albasa abdulsalam da baba da murtala abdulrahman da suleiman bulum niga gaisuwa bari huce zuwa ga abdullahi dkd da rabi'u nuhu mabuka da kuma hamidu kalalabuwa sai sa ilu danladi mahuta da fatar an tashi lafiya to sai kuma gaisuwar abar huce zuwa ga wato alhaji musa garo mai sai da rediyo a kasuwar kawo kaduna kenan shiyaman wannan gaisuwa ce ta musamman zuwa gare ka sannan da murtala daga rigaci kuma a kaduna sai kuma malam ibrahim mai wankin kula a jihar ne da ke wannan wannan gaisuwa muke miga muku da fatima mamar hafsa barikin ladi jihar filato da fatan kuna saurare mu kuma kun tashi lafiya da wannan safiyar. kamar da muke faɗa kullum komin kirkin ka ka gama kasuwa da haka yake da haka zamu ja birki nan sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana za mu ci gaba da sada zumunci hmm. To baba kamar yadda muka alkawarta eh. bakon da muka raka bakon da ya shige. Haka. Ya dawo muna yau ma muna tare da Comrade Muhammadu Ali Hutuwa wanda wakilin mu a Abuja. Eh eh na san da suka yi hira. Haka. Yawwa ka san mun ya kwaro bayani kenan makon da ya shige lokaci ya kure. Ya kure haka nan ne. Eh za mu dora inda muka tsaya. Ga tunan ga tunan ku. Ku ce muku ga tunan ga tunan ku. A wani gari an yi wani sarki mai wani tulon ciki da kuma rundume man kai shi wannan sarki ya kasance mai son abin duniya amma kuma Allah bai taɓa ba shi haihuwa ba to da dai wata <laughs> irin haka haka to duk eh. irin wannan suna ɗaya daga cikin zan iya irin kusan za su kai kala irin bakwai haka irin waɗannan hanyoyin da zan bi saboda barkwanci da nishaɗi ina yin shi domin isar da sako musamman wurin yara yan gida haka duk yadda yaro irin rai dan baci da danyi wannan sai kaga irin eh, mutum ya ci da da dariya ka bace haka eh. wannan duk suna ɗaya daga ciki wato gaskiya na san ita bai gabatar da wannan shiri wato babbar edita ta muryar amurka grace alheri abdu za ta yi dariya ita ma sosai in ta ji waɗannan abubuwa me za ka gaya mata ne don ta kara kyakyacewa da dariya to amma hajiya ko kuma in ce malam agiris alhera abdu wannan fili na ci ne wanda kike gabatar da shirye-shirye masu faɗakarwa ilmantarwa game da nishaɗantarwa mu ma fatanmu allah ya datar da mu domin a ce mu shigo wannan fili mu ba da gudunmawa kamar yadda muka shigo mu kara shigowa <laughs> a to wannan zai ƙara kwarin gwiwar wannan shiri wanda tabbas na yi shaidar cewa yana ɗaya daga shirye-shiryen murar amurka da kusan koyaushe sabin sabon shiri ake gabatarwa eh, ko lokacin da ita malama grace ta zo najeriya za ka tana lagos ne tana nan abuja ne ko ina take sai an yi sabon shirin nan shirin wato baya kwanta wallah haka yake duk inda take zaka samu ana yin abubuwa da suke gaskiya suna faɗakarwa so kuma kamar ne na faɗa ma akwai ire-iren waɗanda gaskiya kusan sun fi fahimtar abubuwa ta ɓangaren shigar da nishaɗi a ciki dan ba kowa bane misali zaka zo ka ce zaka fahimtar da shi ta bin kamar eh, tsawa ko ka ce za ka dan irin dole da sai ka tankura mutum amma idan ka dan jawo mutum a jikinka kuma sannan ka dan bi da shi ta bangaren da zai fi fahimta ta bangaren wasa da dariya a yi barkwancin kenan to ina ga duk wannan yana ɗaya daga cikin hanya mafi sauki da take sanyawa kusan jama'a wasu da yawa suke amsa sako shi wannan shirin yawanci yakan ba da damar a isar da gaisuwa ko ga mutum biyar za mu baka wannan za a ba da wannan damar waɗanne mutane ne suka faɗo ma a rai yanzu da za ka gaishe su <laughs> so na farko dai an ce mutum biyar so zan yi amfani da wannan damar wurin gabatar da sakona na gaisuwa ta zuwa ga mahaifiyata hajiya fatima ala saka mata da kairi babban yayana kuma uba gare ni alhaji ibrahim da kuma alhaji yusuf da kuma rukuni na gaba daukacin ma'aikatar ma'aikatan wannan sashen hausa na murya amurka sannan zai yi amfani da wannan damar gai gaida ainihin wasu mutanen da ke sun bani gudunmawa a rayuwa ba zan manta da ainihin mai girma ainihin eh, sanata ahmad babba kai ta ba saboda yana ɗaya daga cikin wanda ya ja wani a ciki kuma yake ƙara wani al'amuran yau da kullum da mai girma kwamishinan muhalli alhaji hamdu suleiman gwamnan faskari duk suna ɗaya daga cikin wanda suka jawo na a jiki ba su ainihin samun wata kofa ba to a kowane lokaci a duk inda na shiga gaskiya ina buga misali da su bangaren ma'aikatan sashen hausa da tv na bangaren liberty tv kaduna abuja so gaskiya sun bani gudunmawar da har in mutu ba zan taɓa mantawa da irin gudunmawar da suka bani ba allah ubangiji ya yi musu jagoranci ya kuma saka musu da alkhairi na san matasa da dama suna jira sai sun samu ko aikin gwamnati ko sai an wani mai hannu da shuni su bi ko yin siyasa su ba su jari su yi wata sana alhali ga irin waɗannan sana'o'i kowa yana da wata basira da zai iya amfani da ita wajen samun wato abun masarufi na yau da kullum ga shi kai abun da kake eh, da ka karanta daban ga kuma baiwa da Allah ya baka shin kowane matashi da gaske ne yana da wata baiwa da zai iya amfani da ita wajen rayuwa gaskiya ne kowane matashi yana da baiwar da Allah ya hore masa so kaga kamar ni zane kamar yadda ce maka ba a koyan na huskar mutane so amma akwai abubuwan da zan koya ma mutum masu kama da nau'in zane wanda idan mutum ya kai mutum ɗari a cikin wata guda kowa zai iya dogara da kanshi kuma su ma wasu abubuwa ne na hikinkimu kuma sun alakantu da bangaren zanen amma kuma abubuwa ne waɗanda suke za su nishadantar kuma sannan za su zama masu sauƙin koyo da koyarwa sannan kuma mutane da dama za su dogara da kansu wanda suna ɗaya daga cikin baiwawwaki wanda Allah ya hore wanda mutum ma shi kanshi bai ma san yana da wata baiwa ba sai dai kullum a rinka gaya mai cewa akai ko ka iya kaza ka to duk irin wannan sai mutum ya rinka tunani ga eh haka ne ashe ko ina da kaza ina da kaza amma yadda na gaya ma wannan hanyar matakin farko can baya na ɗauke ta a matsayin wasa ne amma yanzu ga inda aka zo masha Allah mun gode farai da gaske zuciyata na yin fargaba kan so ake na ni da dandaba ban sarrabuwa da balaraba sannan balaraba kiwa da mata to madalla comrade Muhammad Aliyu Kuntuwa eh. mun gode da ka wannan zaure da kuma fatan ah, za ka ci gaba da ba da gudunmuwa ga wani. kwarai kuwa kwamar da kaka bar wannan ya zama karshe muna neman ka har yau <laughs> haka ne haka ne eh. to baba yau yalin baban gidan jibrin suna bin mu bashin labari to amma amma tana eh. bin mu bashin labarin makon da ya gabata eh. <laughs> ta ce bata ji labarin sosai ba in ji ka amma yanzu to to wannan labarin ya fito ne daga hannun kawu muhammad na goma hmm. ya ce wani labari ne na babarbare da dan sanda tafiya ta hada su hmm. <laughs> kenan suka shiga mota suka shiga mota fasinja suna cikin mota kenan sai babarbare ya ce mai mota direba eh. direba da allah da allah duk Allah na roƙe ka ka tsaya an sace min waya duk Allah direba ka tsaya to manyan mutane sun shigo motar barayi yawa to ga dan sanda a cikin mota sai dan sanda ce ka a kai ka ka tsaya kai ka tsaya tun ina zaune a cikin mota za mu yi bincike eh. ci gaba da tafiya za mu yi bincike kawai ni zan yi bincike a ah, lalle dan sanda ya shirya yace ya juya dan sanda ya juya ya bude ido yace jama'a eh yana sanye da kayan sarki jama'a mm. duk wanda ya dauki wayar nan ya kawo ta cikin ruwan sanyi to in ba haka ba zai gane kuskuren shi sai kowa jama'a kowa na ta cewa gaskiya shi bai ce ya dubo ne ya zare mishi ido wannan ya ce wallahi ni ban dauka ba dubo ne ya zare mishi ido ya ce wallahi ni ban dauka ba sai mm. shi da sai mai ya ce sai wani ya ce a to ai abin yi kawai shine eh. a buga wayan to a kira wayan in in wayan wanda ya dauke ta a ko ko a ina wayar take za ta yi kara haka to ashe ashe dan sanda ne ya saci baya to kuma a cikin rashin basira eh. <laughs> da asirin da zai tonu ya mace bai kashe wayar ba Asha. shi kenan sai dan sanda ya ce ya ce ya ce a'a ba za a kira ba za a kira ba ka ka tada mutane da hankali ya ce ba za a kira ba sai su ce ai ko sai an kira nan da nakan sai wani da yake da wayan abokin nashi sai ya buga wayan sai aka ji waya ta amsa a cikin <laughs> waya ta amsa a cikin hular dan sanda to ashe ya saci hula ya saci waya ya kaikaita kai kaikaita ya hmm. kamar zai susa kai ya cusa cikin hulan uniform iko Allah <laughs> waya ta na bugawa a hular dan hmm. sanda sai shi kenan sai aka ce sai ya ce wallahi tallahi shiri aka mun wallahi tallahi wani ne ya dauki wannan ya dauki wannan wannan waya tusa mun sai wani ya ce mishi ya ce kai ya ce eh, yalla bai wai tambaye ka wai kai eh. aiki mai kake yi sai ce wai ai ni police ne eh. sai ɗaya daga cikin fasinja ya ce police <laughs> sai ya ce wallahi ni police ne sai ya ce ai ko shi kenan dara ta ci gida na police ai shi ne shi ne ƙarshen sheri mhm. <laughs> gidan wani dara ta ci gida dama kin iya mutane shari yau su ma eh, yau su ma ya eh, kai kansu wato wato wato kin san wasu mu yan kalilan da ke cikin wannan aikin yan sanda su ne suke kokarin bata ma yan sanda suna har ya kai mutane ba eh, yan sanda a wasu wurin wasu mutanen ba sa da farin jini wato kamar yadda ke maganar nan a mota ne wato wasu yan sanda suka tare motar da fasinjoji ke ciki to kin san da dan sanda tare an san kawai zai karbi cin hanci ne sai yan mota suka fara zage yan sanda suka ba wannan barayi wa'annan kaza ashe wani mutum yana zaune sai ya ce ma wata tsohuwa da take kusa da shi ta ta zagi ya ce hajiya ba haka ba ne saboda ku lafiyan lafiyan ku da kuke cikin mota ake sa ake tare direbobi a bincike su sai ta ce a'a dana bai wannan wayannan barayi ne sai ce to ba ma ai ni din nan da nike buga da ke ni ma dan sanda ne da ta kalle shi sai ta ce haba kyakkyawan saurayi da kai haka ki ji bakin jinin dan sanda wurin jama'a har ana ganin kyakkyawan dan kyakkyawan saurayi ba zai ake yan sanda ba to da ga malama Julu na daga fa da hannu sai da aka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin baba ya ko bakeri alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri

sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.